Wasu mutanen idan sun sauke wannan application ɗin ba sa cika shi ka'ida ko suke rabuwa da shi sai su riƙa tsammanin cewa to ya aka yi su ba su samu komai da shi ba. Abin da za ka yi shi ne ana cirewa da ba a cirewa da ba zan kawo mutane ba. Za ka danna play, play now. In ka danna play now a nan zai kawo maka adadin a gyama-gyamai sai ka zaɓi wacce kake so a ka sauke ta. Misali a ce ina son in sauke wannan ba sai da wai data ba. Misali sai in installing ɗinta. Ina yin installing ta kai ɗaya za ta zo cikin wayata. To idan ta zo cikin wayata misali na gama da wa'ancan yanzu saura iya wannan game ɗin kawai nake yi. A yanzu idan na shiga ko da ba data na minimizing to zan je cikin wayata zan yi playing ɗin game ɗin kuma coins ɗina za su riƙa zuwa. kaga wannan daga farawa yanzu nan ba su fi minti nawa ba amma ga shi nan gaba ɗaya totally ina gama za a ban coins dubu ɗaya. To na kusan gama zuwa gobe da safe zan iya gama. To ko game nawa ne yanzu misali in yi installing ɗin wannan. To ita ma za ta zo nan, nan ɓarin ne za ga ina da gyama guda biyu kenan To wannan ƙwaya ɗayan ne. Bayan ka sauke game ɗin akwai kuma wani abin da za ka yi shi ma. a Za ka da ka ga nan na farko home shi nan sai na biyu a nan ɗin nan shi nan scratch it, scratch it ka kula scratch it ga shi nan na danna. Wannan scratch it ɗin yana da matuƙar muhimmanci. Coin suke bayarwa duk game ɗin da ka sauke za ka zo nan za ka tattaɓa za a ga sun baka. In ka taɓa shi ka gani wannan an ban koyan ɗari, wannan an ban ɗari uku da casa'in eh, da tara kenan. Sabida haka haka za ka yi. Wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma za ka iya cire duk ƙanƙantar abin da ka samu ba sai ka wai samu da yawa ba.